يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم مصيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت 22 رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوكي اليوم إلى أربعين شدة ليلة عشرين لبيو بوزن ماري شكرا تبوكي بيو إلى عشرين لبيو muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa shi neman Allah da ya jirga da kaddara wasa ya fara da a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam sanu a da rama da ke nan wannan dutse nuwar firma wajen tsari ya ji a kaduna tare najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma Wani shi ne tafsirin mu na ashirin da biyu a wannan kura mai albarka muna nan a cikin suratul ma'ida mun kwana a aya ta casa'in da shida za mu tashi ta casa'in da bakwai amma gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai bakwanni da suka iso akwai ɗaya da cikin dattawan mu iyaye da ya ko da kudi naira dubu goma ya ce a sanya a cikin asusun marayu muna roƙon wannan dattijo Allah ta'ala ya fasa mishi alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwa albarka wato dattawa suna da wasu kyawawan ɗabi'u wanda dole ne mu koya a wurinsu kuma wani lokaci sukan so a dinga ɓoye wani abu to amma dai su a gurin ku koyewan alkhairi ne mu kuma a gurin mu bayyanawan alkhairi domin idan mutum ya yi sadaka kai a koye ko kai a bayyane Allah ta'ala ya ambaci koye sadaka ko kuma bayyana ta amma koyewan ya fi alkhairi amma kuma bayyana kun ba laifi ba ne Allah ta'ala yana cewa إن تبدوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعما هي نعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي idan kuka bayyana sadakar ku madalla da yin haka Allah ya ce madalla wa in in kuka kore wa tu'tuha al-fuqara fa huwa amma idan kuka kore kuka baiwa talatawa a koye hakan ya fi alkhairi eh, da yawan mutane idan suka ba da sadaka sukan ce a koyi gare su ɓari ɓoyewan alkhairi amma mu gare mu bayyana wannan alkhairi dalili na farko wanda ya bada a kawo ke tabbatar da an kawo kuma wannan yana sa wani shi ma ya ya kamata ya yi domin ka ji aikin alkhairi sai ya ba da kai Allah ta Allah ya fata mashi alkhairi wanda ya kowa da wannan kuɗi naira dubu goma shi ne babanmu alkali nemo wanda yake shi ne ciyaman na masallacin juma'a cikin wada kuma ciyaman na eldar na cikin wada bayan rasuwan babanmu alhaji jibo Allah ya gafarta mai domin tun kafin yanzu shi ne mataimaki a iya sani na kun babu wani shugaba sai shi Allah ya sa mai da alkhairi akwai uwa a gare mu hajiya umma abubakar imam ita ma ta aiko da kuɗi ta ce ita ma kar a faɗa Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna akwai iyalan mai lafiya ambassador mai lafiya sun kawo ƙur'anai guda goma sha biyar wakati ga masallaci da makaranta Allah ya ta'ala ya da alkhairi wata baiwa Allah ma jiya ta zo ta kawo ƙwarane guda biyar kuma ta ba da kuɗi dubu biyar amma ta ce a baiwa alarar miya ke mata addu'a ita da iyayenta to jiya da daddare na yi addu'ar madadin ita alarar miya ita addu'ar na yi ta jiya da daddare sha Allah Allah ya karɓa addu'a Allah ya karɓa addu'a alarar miya an yi addu'a ba sai kin yi ba kuma kin kyauta dubu biyar kuma za a kula miki da su insha Allah su Allah ya saka da alkhairi daga ƙarshe jama'a musulmi azumi ya ce azumi ya tafi azumi ya tafi ya fara bankwana mai hankali zai fara dagewa ko ya ƙara dagewa ko ya tsara ninka dagewa aikin alkhairi shi Allah ta'ala ka cika mana wannan wata da yadda kuma ka cika wannan wata da rahota da aljanna Allah kan ka bar Ramadanan nan ya fita ba ce ka yanta mu da shiga wajen zuwa ga aljanna Allah ka daura mu akan abin da ke so kuma ka yi da shi yan wa mutum jiya mun fara karatu akan ɗakin Allah aba. Allahu akbar babu wani ɗaki da ya kai wannan ɗaki garin babu wani ɗaki da ya kai wannan ɗakin kima babu wani ɗaki da ake zuwa a samu alƙairin da ake samu a Ka'aba الله تعالى يا faɗi wannan taki صوت المائدة من الله يسأل Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم نعم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والصلاة ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض wa annan ba bi kulle shaƙi na ri Allah ta da yake jahalar lawul da'batar baitar haro Allah ta da ya sanya ka'aba albaitul haro ɗaki mai alfarma ƙiyamar linnasi guri ne mai matuƙar muhimmanci ga mutane ƙiyamar linnasi wa shahar haro kuma Allah ta'ala ya sanya watanni masu alfarma su ma su zama watanni masu muhimmanci da mutane wal hadiya kuma Allah ta'ala ya sanya dabbar adaya ta zama abu mai muhimmanci da mutane wal qala'ida da dabbobin da ake sanya musu rataya ana sa musu alama Allahu akbar maka ne in kaje za ka ga dabba daga ganin ta kasa wannan dabba ta Allah ce duk dabba da ka ga alfa mata rataya wata a ta za a in kuka so sabuwar jaka ba kwa ganin wani ba kam kam kenan ta ko a eh, good ta za ku ganta da wata irin ta ko so kudu a nan jaka ake muwa amma a maka dabba ake muwa duk dabbar da ka gani wannan dabbar ba a siyanta ba a tsaye da ita ba a kyautar da ita ba a takura mata ba a matsa mata dabbar Allah ce in ma ta zama ta hadaya ko ta zama fidiya ko ta zama layya waɗannan dabbobi suna da matuƙar muhimmanci ga mutane zalika Allah ya yi haka ne ita alamu don kusan. أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض للي الله يعلم أبن دكنا أبن دكي تشير صميلة السيد وأن الله بكل شيء عليم كما للي الله زميل كومي مصري الله أكبر أجي مفارة مغانا أكم كعبة إذا ما باقي مغانا أكم كعبة سيكر فتحينا ذاك فارة نفر قولي نني أكبر مسلم nan ne kadai Allah ya yadda a zagaya a samu lada wuri ne da Allah yake san addu'a multaka lujo, akwai alhairai da yawa a cikin Ka'aba Zan an so faɗo su abubuwa game da Ka'aba abinda Allah ya bani iko ku faɗa abu na farko Ka'aba ne gini na farko da aka ajiye ma mutane a bankasa Allah ta ya faɗi wannan a cikin sotul bakara inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi bakkata mubaraka na'am lalladhi bi bakkata mubarakan wa العالمين نعم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله ولله على الناس حج البيت حج فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله تعالى يقول إن أول بيت مبيع للناس قلنا آياتنا تنقص آل إمران نيبا بطر بطر من نفق هذا الله يقول للي جيني نفرقوه ɗaki na farko gida na farko da aka ajiye ma mutane a ban ƙasa lallabi bi bakkata mubaraka shine gini ɗakin da yake garin bakka a jiya na gaya muku makka tana da suna biyu tana da sunan mama da baba me nake nufi da mama da baba baba ana fara shi ne da ba mama ana kiranta ne da ma to makka an kira ta da ma makka an kira ta da ba bakka don ka gane muhimmancin ta game da ba ka da wani mai muhimmanci kamar mahaifinka da mahaifiyarka Allah ya ce lallabi bi bakkata mubarakan gari ne mai albarka wa gudan shirya ne lil alamin da talabi Allah ya ce fi ayatun bayyana a maka akwai ayoyi bayyananu maqam Ibrahim da kashi akwai maqam Ibrahim to maqam Ibrahim gaban mu dawo gurin Ka'aba wani dutse ne kuma nan kalkura wanda annabi Ibrahim ya haushi ya gina Ka'aba asalin maqam Ibrahim dan fara yake da cikin Ka'aba domin maqam Ibrahim matsayin lada yake matsayin tsani yake ya hau ya yi gini Tama yanzu idan ka je Makka za ka ga tsakanin Ka'aba da maqam Ibrahim akwai tazara ne faɗi. Asli na Umar ne ya ɗauke maqam Ibrahim daga inda yake canza ne hikimar da isa ya canza mishi guri saboda wajen dawaki in aka zo dawaki sai a yi tuntube da shi da an yi tuntube sai kafa ta fashe sai mutum ya faɗi wannan ya faɗi sai a rasa rayuka to sai sai na umar ya ga a ɗauke shi daga gurin a dawo da shi baya kuma guri ne za ka gan shi a yanzu an gina shi ya yi tsawo da wani abu mai ƙyalli kamar zinari da gilas a kewaye da shi da za ka leka. za ka ga sawun annabi Ibrahim a ciki shi ne makamun Ibrahim shekara duk wanda zai ce maka shekara kaza aiki yare shi tun za zamanin annabi Ibrahim ba shekara barkatai to Allah ya ce fi ayatun bayyinatun makamun Ibrahim sai Allah ya ce wa wanda man dakhalahu na alim duk wanda ya shiga wannan wuri a litacce ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت duka ruwayoyi sun tabbatar da Allah ya daura mu mutane ziyarta wannan daki wanda ya saba dama wa man kafara wanda yake da kudi yake da iko yake je fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah ya wadace da mutane kai in ma baka je ba wasu na zuwa da haka Kaaba ita ce gini na farko to amma abin da yafi shahara a gurin mutane cewa annabi Ibrahim shi ya gina Ka'aba amma tarihi suka ce tsakani da Allah annabi Ibrahim ba shi ba ne farkon wanda ya gina Ka'aba domin shi annabi Ibrahim Allah ta'ala nuna mai gurin yayi وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تسرع تشرك بي شيئا نعم وطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم أي وإذ حيعنا لإبراهيم لو كنت دمك جارة مع النبي إبراهيم مكان البيت قول الساكن تعالى الله Allah إن باكين يكي يعني أنا أقول nuna da haka annabi Ibrahim ba shi ya fara gina ta ba dalili na biyu da yake nuna annabi Ibrahim ba shi ya fara gina Ka'aba ba ai Allah ya nuna daga ginin yayi ba shi ba shi ya sa condition din ba wa iz yarfa'u ibrahim القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نعم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يا عند النبي إبراهيم يكي daga قواعد فونديشن na كذا كنت tuntuni da an yi ta abin da ya faru ita kaba ta samu abubuwa kamar haka ta rushe lokaci bayan lokaci amma wanda suka fara gina kaba su ne mala'iku su ne wane? mala'iku domin annabawa kafin zuwan annabi ibrahim suna zuwa aikin hajji idan ka karanta tafsirin ibn kasir ya kawo kissar 'ya'yan annabi adamu guda biyu waɗanda ake kiransu da habila da ƙarfi in ya inganta sun yi fada a kan aure ibn kasir ya ce fadan da aka yi tsakanin 'ya'yan annabi adam haɗe ya kashe ɗaya ba a yi fadan ba sai da annabi adam ya tafi aikin hajji kaga ya tafi aikin hajji sai 'ya'yan shi suka yi fada wanne yake nuna annabi adam a matsayin shi na annabin farko tun zamanin shi tun kafin shi akwai ne ka'aba abu na biyu da ya kamata mu gane game da kaba ita ce tsakiyar duniya idan ka ɗauko tun daga farkon duniya gaba ka sami kilomita biliyan misali da ka zo ka'aba in ka koma yamma wannan kilomitan za ka samu kudu arewa ita ka'aba tana tsakiyar duniya abu na uku akwai wani masallaci a saman ka'aba sun shi baitul ma'mur magana ce da zai faɗo zai faɗo ne a kan ka'aba da ka ita ka'aba ta mutane baitul ma'amur ta shi. kuna fahimta wannan da kyau abu na gaba wannan ɗaki ɗaki ne tsoho tsohon ɗaki haka Allah ya kira shi a yi tsoho a fi a ainihin tsohon ɗaki ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الله أكبر إذا كان صوت الحج فيك جن jikinka na tashi domin babu wanda ya san ka'aba kamar Allah Allah ya ce idan aka gama dawaki wato aka gama aikin hajji aka yanka dabbobin hadaya sai Allah ya ce waliyar ƙwawo alhazai su yi tsawafi bilbaitil a kefa a wannan da ɗanɗan ɗakin, da haka ɗakin kaba wani ɗaki ne da yake mai tsarki kuma Allah ya umarni a tsarkake shi a cikin sotul bakara Allah ta'ala ya yi wannan umarni kuma wannan umarni Allah ta'ala bai bar ɗakin sakakakaka ba sai da Allah ya sauƙaƙa ya yassara masu kula da ɗaki. Wa iri da Ibrahim rabbuhu bi kalimatin نعم قال إني داعيك إنك إماما نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين نعم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع sujudi Allah ta'ala ya ce wa idda anna albayta masabatan lin Allahu akbar ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katina yayin da muka maida ɗakin Kaaba ya zama gurin ko kai koman mutane mutane su zo ai aikin hajji koma kafin su dawo su yi umara ba ka taɓa shiga ɗakin ka'aba ba face kaga ana shiga ana fita shi ne masabatan lina wannan ya shiga ya yi tawafi ya fito wannan ya shiga ya yi sallah ya fito wannan ya shiga ya yi addu'a ya fito guri ne da yake da kai ko Allah kaka maimaita mana korona. ban da zamanin korona a zamanin wo ta ganin lokacin zaga ka'aba ko ba amma ko zamanin korona. sai da Allah ya nuna wata mata ita kadai tana dawaki aka nuna wani namiji shi kadai yana dawaki Allah ya hana ɗakin a bar shi fanko masabatan linnas wa amna kuma guri ne amintacce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kuma mutane suka maida maqami ibrahim gurin sallah wahidina ila ibrahima Allah ya ce mun dauki alƙawari ga annabi Ibrahima wa Isma'ila da dan shi annabi Isma'ila an qayyira baitiya lis-sa'ifina ku farkake mun daki na saboda masu tsawafi an qayyira baitiya lis-sa'ifina wal-aakifina da masu itikafi wal-ruk'i sujud da masu ruku'u suna sujjada masu yin sallah kenan shi yasa duk duniya babu gurin da ake wankewa kamar ɗakin ka'aba kuma duk cunkoso duk matsatsi duk tarnaƙi wala sai an wanke ɗakin waɗansu irin mutane ne masu kaifin ƙwaƙwalwa da kaifin tunani za ka zo ka tarar da ka'aba ta ɗinke kusan mutum miliyan ɗaya amma wallahi haka nan za a wanke shi wata irin igiya suke sawa wannan ya rike can wannan ya rike can ga motocin ruwa ga robobin ruwa ga faka ga wane ne a bude an tsayyira baitiya ana kewaye wannan sai Allah ya ce an tsayyira baitiya ɗakin waye? na Allah da haka wannan guri idan ka shiga za ka yi mamaki yadda Allah ta'ala ya ce a kula mishi da shi shi yasa alherin Allah ya ma gwamnatin Saudi Arabia duk wanda yake zagin gwamnatin Saudi sun zama Yahudawa ba sa tsoron Allah ba bawan Allah ai mala'iku ne kawai ba sa saba ma Allah wallahi alfarmar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da alfarmar Ka'aba da mutanen nan kawai su kiyaye ya kamata a jinjina musu to bayan haka wannan taki ya samu addu'o'i da yawa gurin manya-manyan mutane wanda ya fi shahara دايما وانا تاكي اتوا شيني النبي ابراهيم عليه السلام واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا نعم واجنبني وبني ان نعبد الاصنام نعم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني نعم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله تعالى يكي وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا كتنا لو سنة النبي إبراهيم وانا قريب الدعاء يتي ربي يا أبنجي اجعل هذا البلد آمنا كفن وانا قريب من تتشي وزبع له من الثمرات kuma mutanen wannan gari na makka wasnubni wa bani an na'budu al-asnam wasnubni wa bani an na'budu al-asnam yace ka nisantar da ni ka tsayar da ni da ƴaƴana daga bautar gumaka daga bautar gumaka wasnubni wa bani an na'budu al-asnam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم wannan a cikin sotu ibrahim ne a cikin sotu bakara ya yi addu'a irin wannan alarmiya وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله نعم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر نعم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار نعم وبئس المصير النبي إبراهيم مكة da ka'aba addu'o'i da yawa amma abin da ya fi shahara cin addu'o'insa babu ya zama garin amintacce ne kaga sai ya ce wa iska da ibrahim rabbi ja'al hazal balada ya kawo mishi ma'arifa na kuma sai ya ce wa iska da ibrahim rabbi al haza baladan aminan sai ce warzuqa lahu min ka arzuka mutanen maka da 'ya'yan itace Allahu akbar makka ba a shuka makka ba bishiyoyi haka annabi ibrahim ya faɗa tun farko lokacin da ya aje iyalin سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم نعم ربنا ليقيموا الله من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي إبراهيم يأتي ربي إني أسكنت وإذ قال إبراهيم وإذ ربنا إني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يأتي يا أبنجيهم نينا على إيالينا أو الكوري وإن يأتي غير ذي زرع ba wuri bane mai fitar Gaida dizari sai ce inda bai cikal haram. Inda bai cikal muharram a wurin ɗakin ka bai alfarma. Sai ce rabba na Ubangijin muni yi musuwala na aji ‘ya’yana da mata na da iyali na a wurin da su da sallah. Fasi al’af idan minan nasu sha’awi ilayhi. Allah ka karkato da zukatan mutanen duniya ka ya koma nan gar shi ba wanda bai son zuwa maka. Inde mutum ne mai hankali har ne yana so ya je maka. sai kuma ya ya tafi garin ba a babu ‘ya'yan itatuwa in an yi shuka bai fitowa sai kuma ya ce warzuku alahu minas samarar ya hana mutanen garin nan ka azurta da ‘ya'yan itatuwa shi yasa babu inda za ka je ka ga ayaba sulbile biya wallahi za ka ga ayaba ta kusan kaurin hannu gundumeniya haka za ka ga apple ka ga inabi kaga duk abin da ka sani na 'ya'yan itatuwa ba a shukawa a garin duk duniya a shuka a kawo shi makka na makka ya fi na garin ku daɗi na makka ya fi na garin ku girma na makka ya fi na garin ku arha saboda annabi ibrahim ne magarin ba. da haka annabi ibrahim ya ce ya Allah ka sanya wannan garin amintacce da haka waɗannan addu'o'i guda biyu ka je maka za ka ga aminci kuma za ka ga me abinci wannan abincin sai da Allah ya buga misali da shi mutane ba sa ganin an sanya harama wato an sanya maska gari ne amintacce ko ina ana rigima a fassunin duniya can a ce boko can a ce kidnappers can a ce yan fashi can a ce an yi kifa can a ce an yi yaƙi can a ce an kai har awalan yarawan ya ja'alna haramana minan wa yutaqaffatu an-nasu min hawlihi أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله يجعل أولم يروا ومتعني بطل رأي an na ja'alna lalle musu Allah in ji Allah ja'alna mu sanya haraman amina harami wani gari ne a amintacce wani sa an-nasu min aure ko ina ana kai hari ana ma mutane dauki dai tsaye amma da maka Ba ka taba zuwa maka ga yanci a tare barawo ba saboda tsabar amincin garin da haka annabi Ibrahim ya mai addu'a shi yasa arna suke kokarin kar ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai makircin korona. ba wanda yake inkarin korona wai ba gaskiya ba ne tabbas korona gaskiya ne amma an zuƙuƙuta ta an zururuta ta an ba ta matsayin da bai kai ba ciki a hana mutane aikin hajji shi sa Allah ta'ala ya nuna mana yadda arna suka yi ƙoƙari bayan kafircin su su hana mutane zuwa wannan ɗaki الله تعالى هنا سوى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد نعم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب Sun kafirai da suka san darajar garin sun yi iya iyawansu bayan kafirci kuma su hana mutane su shiga garin. A cikin ayat ya Allah ya ce wa man yuridihi bi ilhadin bi zulmin yuziqu min azabin alim. Makka da Ka'aba ita kadai ce in kai niyyar laifi ba kai laifin ba ake maka azaba. wanda ya niyyar zuwa abuja ya fata in bai je ba za a rubuta mai zunubi ba amma makka da kayi niyyar ka je ka saba ma Allah wa man yurifihi bi ilhadin bi zulmi nuziqu min azabin alim wannan a cikin suratul kenan a cikin sotul amfani kudi suke kashewa ma don kar a je makka innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون سنة إيا إيا وصف على متاني لكننا cikin farar wannan ɗaki na kaba nan ne a ƙiblar musulmai a daren duk inda musulmi yake a duniya kaba yake kallo ne السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول المسجد الحرام وإن وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون نعم الله تعالى يا صنيا كعبة زمن من الكبلة مدانا صلى الله عليه وسلم جاء بيت المقدس يكلوك يصلى كل من نبينا نجد سيئنا جواهي يفكه a mai da shi ɗakin da ya fi gamsuwa da shi Allah ce kan nara ta kallubo zika fisama falan walliyannaka qiblatan sarbawa. Allah ya ce da fannu tabbas za mu karkato da kai zuwa ga alƙiblar da za ka samu gamsuwa da ita sai Allah ya kafa doka ya ce fa walli waje haka daga yau za ka yi sallah ka dinga kallon ɗaki mai alfarma ɗakin ka'aba wanda bai je ba Allah ya kai ba rika ba kawai zuwa bako Allah ya kai ka Allah ya kai ka Allah ya sa bana tare za mu ji wallahi tallahi malam ɗakin Allah ƙarshe ɗakin Allah ƙarshe ni ba taɓa ganin guri da yake da kurjinin ɗakin ba. ko ba za ma ka gani ba Allah ya ce shi sa an ce wai ba fulla ta ni ko rike surkai na an ce ya je sallah ya gama da an kewaye ka'aba kun sa nan yanzu a yi sallah a ce ka kalli gabar ko wani gari a ce ka kalli yamma ko ita maka kewaye ta kewaye ɗakin ake ya ce yau sallah ta ga ta kanta ko gudura za ta yi bayan da za ta da gudu la ilaha illallah ka ga wasu a sama wasu a ƙasa ɗakin kawai aka tinkara ɗakin ka'aba ɗaki mai kwarjini ɗaki mai alfarma shi san ana magana ɗakin ka'aba ayoyi ne ga sunan barkatai game da alfarmar ɗakin game da darajar ɗakin tunda abin ya fara rikicewa alarmiya shiga baƙara kawai duk wata aya da kika hararo wadda ta yi magana a kan ka'aba ka'aban nan kawo min ita wa na na وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم. قال إني جاعلك للناس إماما نعم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يا إسحاق Allah ya ce wai iz bawana wai iz ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah ya ce wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nas kaga ya mu yanda muka sanya albai ɗakin dakin Ka'aba masabatan lin-nas gurin kai komon mutane Za ji a cewa wani ne da jiya da zuwa maka ne to kai ai wanda bai taba zuwa maka ba mai san daɗin maka ba ai da ka mutum yana son zuwa maka ko a baki wallahi tallahi bai san maka bane wanda ya san maka idan lokacin zuwa maka yayi kamar mutum ne da fitsari ya kama shi ya matsayi me ku ci hankalin shi to wallahi haka maka take wallahi al-masal a'la mu ma cewa yi jabi'u bainal hajji wal umara fa innahuma yansiyani al-faqra wal dhunub كما ينفي الكيف حرف الحديث أنا بيتساجئ بين الحج والأمر كدنجا بن حج دا أمرا in kuka je hajji kuka dawo ku je umara ku dawo ku je umara ku koma ku kuya hajji ku koma annabi ce fa innahuma domin aikin hajji da umara yanfiyani alfaqara wadh-dhunubi suna wanke talauci suna wanke zunubi kama yanfi alkir habatul hadid yanda ka san zuga zugi yake tsaftace ƙarfe. idan karfe ya yi tsatsaye da ta aka sashi a zuga zugi aka kona shi sai ga ya fito daras haka kaba ba ta ci mazala yana cewa alhajjul mabarur laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin hajji karɓaɓɓe bai da sakamako sai aljanna to ana yin aikin hajji babu kaba ne wannan fa ina magana ne a dunkule da zan zo ɗaukin muku ka'aban filla filla maqami ibrahim mu yi karatu akan shi hajjul aswad mi karatu akan shi rukunin yamani mi karatu akan shi rukunin shami mi karatu akan shi rukunin iraki mi karatu akan shi multazam mi karatu akan shi me za a in ka kalli ka'aba akwai wani indararo shi karantar shi karatun tafsirin rana guda ne mu zo ne magana akan hibur isma'il mu zo ne magana akan zanzan mu zo ne magana akan safa da marwa mu zo ne magana akan alamun nan guda biyu da ke tsakanin safa da marwa mu zo ne magana akan buɗe kafada in za a yi ɗawafi mu zo ne magana akan sassarfa da haka karatun ba zai yi ba ga ramadan ya zo ƙarshe da haka kama Allah ya sanya ta masabatan linnas in ka buɗe satellite kaga an hane kuma ban taba ga inda ake yan uwantaka a duniya kaman Ka'aba ba idan fari ya faɗi da baki da ja da dogo da gajere da bahaushe da balarabe a taru a kawo mai agaji ba a batun wannan ƙabila na ne dan uwana ne kai wallahi a makka idan ta cakure ba a bambance namiji da mace namiji da mace ma ba a bambancewa saboda tsaba cunkoso da zama ɗaya mutum da ya fi zai yi sallah a gaban bayan mace kawai sai ne ka ga goshinka a mazaunin mace tana sallah kuma ba abin da za ta ji ba su yanda za ta duk kokarin da suke yi su raba su tantance su ware in aka haɗe aka ɗince kai akwai lokacin za ka ji kana tafiya a sama kai ba a ƙasa ba kai ba a saman mutane ba ƙasa ka tara bude ƙasa ka gama malam an shaƙe ta an makure ta ido ya yi kudu-kudu saboda cinkoso ana rabuwa kuma za ta kuma ba wani kuma a nan gudun Allah zai ɗauki ran shi ku da haka wani irin guri ne da babu irin to a cikin suwatu ibrahim Allah ta'ala ya bayyana mana duk abin da muka nema ya babu وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قولا نعم. إن الإنسان لظلوم كفار نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام نعم. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وماتيو سورة الحج إن كان أقول كسن مي حج كسن كعبة كسن درجة ساكن الله أي إن كتب سورة الحج نني لا أقول مك حدث وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد نعم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نعم. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد نعم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود نعم. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه نعم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله أكبر وأتوا لا حول ولا قوة إلا بالله idan ana maganar aikin hajji sai ka rasa wato in ba Allah ba ma wani bayani ba mai iya maka kuma Qur'ani ana karanta sai ka ji kaman ba ka taba sanin ayoyin ba dabbobin aikin hajji kadai wa'azi dawafi kadai wa'azi kallafuwar zukatan mutane da ɗakin Allah shi kadai wa'azi Allah ta'ala ya ce wabudu ila tayyib min al-qawl wabudu ila siratin hanif wannan ayoyin ma ba za su fassaru ba kawai sai dai mu dinga yin ishara sai dai mu dinga yin ishara kisa wannan daki da muke ta magana muke ta magana Allah ta'ala ya sanya ɗakin Ka'aba ya zama headquarter bauta mishi domin a Ka'aba duk wani nau'in bauta ake duk wani nau'in bauta ana yin shi a wurin akwai bautar da ma ba a yi a ko'ina a duniya sai a ka'aba daga ciki duk duniya ba babu inda shari'a ta ce ka taba ka samu fi ka'aba cikin ka'aba akwai gurare gulbi da ake tabawa a matsayin ibada akwai rukunul yamani akwai hajjul aswad duk duniya babu inda aka ce ka nuna ka samu lada sai aba. duk duniya ba inda aka ce ka yi cis ka sumbance shi da sunan ibada sai ka'aba hajjul aswad wani dutse ne da aka ɗauko shi daga aljanna fari tas ya fi nono fari amma yau da gobe ya koma baki kira zirin yan adam Magana ya ce ba ka taba taba dutsen da haƙƙi ba face yadda ka san maye ƙarfe duk laifin da kai ma Allah zai fito a cikin ka ya manne a jikin dutsen hajjul asfar. Ke za ga mutane suna dambe, suna gogoriyo, suna takudewa, suna matsewa, suna turnikewa sai sun sumbance shi. Ibada, in baka iya baka shafa, ibada ne in baka iya ba ka nuna ibada ne in ba ka'aba ba babu inda aka yadda kai da sunan ibada sai ba duk duniya ba inda aka yadda ka zagaya ka kewaya da sunan ibada wallahi sai ka'aba Allah nan yace wal yatawafu bil baitil atiq wannan guri mai daraja duk wannan kimar da aka yi makaba ba ita ake bauta ba wa ake bauta mu Allah ta ya faɗi irin wannan a cikin sotin namli kuma ya faɗa a cikin sotin kurai a cikin sotin namli Allah ya ce da ɗaya ni na yi umarni ne inda ma umirtu inna ma umirtu ana da rabba البلدة الذي حرمها وله كل شيء الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن نعم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين duk wannan falalar da muka faɗa game da Ka'aba fa abin na faɗa bai kai ɗaya dubu ba wane dubu wane da na faɗa game da bai kai ɗaya cikin miliyan ba na farko ga jahilci ga rashin karatu na ga mantuwa na ga ƙarancin hangen nesa da hararo ayoyi da amma wa illa idan malami ya zo zai maka magana kan Ka'aba ai sai a kai azumin nan ya kai karshe na ba iya shiga ayi tafsiri a kare ba a gama magana kan dakin Allah Allah ya ce inna ma umiru da dai adatu haqqul an umurce ni ne an a'budu rabb hadhihi al alladhi harramaha wa lahu kullu shay in bauta ma ubangijin wannan gari shine garin makka da haka ita makka ta samu alkhairai ta samu falaloli da yawa saboda wannan daki mai ka'aba wato ɗakin ka'aba duk muna ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ne ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman guri ne mai matukar muhimmanci ga mutane ana nake so in jawo hankalin gwamnatin tarayya duk da tsakani da Allah shugaban ƙasa Malam Ahmad Tinubu a iya fahimta ta zan iya zama daidai ko kuskure ban ga wani matsayi da turgu ya bayar ga wanda ya cancanta a bashi ba kamar matsayin da shugaban ƙasa ya bai wa Profeso Abdullah Pakistan ya rike hukumar aikin hajji. Na farko alaran ma ne gangaren ya san Ƙur'ani. Ai, baba yake gurin alaran miya, ba mu taɓa waya da shi ba sai ya tambaye ne su ina alaran miya. Saboda babu wanda ya san Ƙur'ani sai mahaddacin Alƙur'ani. don haka hafizin ƙur'ani ne sannan digirin shi na farko a saudiya ya yi a jami'ar musulunci ta madina sannan ya tafi pakistan ya yi master ya phd sannan tsakanin hajji da umara allah kada ya san wanda ya je don haka ya san garin ya san ilimin ba abin da bai sani ba aikin hajji alherin allah ya kai wa shugaban ƙasa da ya ba da wannan kujera inta da dace mutum na biyu da ya kwatanta shi ne gwamnan jihar kaduna malam ubasari ya ɗauki hukumar alhazai ya ba da ita ga wanda ya cancanta don ido, malami mai tsoron allah a zahiri allah shi ya san ba su shi ne profeso faruwa abubakar na abu mun yi aikin hajji da shi bara mun daɗe muna aiki da shi, shugabanni ido na bai taba ganin mutum da yake da takatsantsan takatsantsan da haƙƙin da zuciyar alhazai wallahi kamar shi ba kuma ya ba malamai fiyararki ya ba su muhimmanci saboda duk wanda za ka ba matsayi a aikin hajji wallahi ana da bukatar shi ana da bukatar likita ana da bukatar akwanta ana bukatar wane ne kowa ana da bukatar shi amma aikin hajji babu abin da yake bukata kamar malamai da sun aikin. guda shi ya san me yake to muna kira ga jihohi da ƙananan hukumomi wannan ɗaki da ake kai mishi ziyara a kashe zunzurutun kuɗi ku daina danka amanar sa a hannun wanda ba su san shi ba a shari'ar musulunci guri ne na bautar Allah ba guri bane na buɗe ido ba guri bane na ainihin wato shakatawa wuri ne na ibada ina fata fahimci wannan da kyau a cikin kotun quraish Allah ta'ala ya umarni a bauta ma ubangijin wannan daki ku gane cewa ba daki ake bauta ma ba wa ake bauta ma Allah ubangijin daki me Allah ya rahmanir rahim لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الله يتي فليعبدوا رب هذا البيت كما قام أبنجدهم من وانا الآجه أقول أن الله يمكتو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله يتي الذي أطعمهم من جوع الله شيني يا ciyar da su daga yunwa wa amanau min khawfi ya amintar da su daga tsoro sannan wannan gari na makka da yake da ka'aba har rantsuwa Allah ya yi da shi sai da Allah ya da garin makka la أقسم بهذا البلد نعم وأنت حل بهذا البلد والتين والزيتون نعم وطور سينين وهذا البلد الأمين الله تعالى يقول والتين والزيتون wa sini sai ce wa hazal balad al'amin na ratse da wannan gari amintacci Allah kai ne Allah ka kai mu maka Allah Allah sami tobali da wannan ɗai mu kewaye shi mu yi addu'a mu sha zanzan mu yi safa mu yi marwa mu samu kanmu a ainihin wato almashairul muƙaddafa kafin ita makka ko kuma ka aikin hajji ya hada abu biyu ne ya hada alhillu da alharam akwai ibadun da ake a alhillu akwai ibadun da ake alharam aka ce alhillu inda ba cikin harami ba alharam kuma harami kaga mina hilluci kaga jamarat hilluci kaga muzalifa hilluci yanzu duk wannan bayani ba mu zo mu yi magana akan aikin hajji mu na arfa khairu yawmi talat alayhi shams mafi alkhairin ranar da yinin da rana ta hudo mai shine yawm arfa wani iri ne wanda Allah yake sakkowa kullum ana na sakkowa zuwa saman duniya da daddare amma ranar arfa Allah zai sakko zuwa saman duniya mala'iku ba sa saba ma Allah haka Allah ya siffanta su la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma idan suka fara tasbihi ba sa kakkautawa tsawa da daddare Allah yace ba sa saba ma Allah duk abin da Allah yace yayi za su kuma suna yin tasbihi safa da maraice ba sa yankewa amma wallahi ranar arfa sai Allah ya ce ma mala'iku ku kalli na. iri ɗaya ba ka bambanta shugaban ƙasa da gwamna idan ka shiga neman manya sai ka je gurin mai martaba sarki ba za ka gane shi mai girma gwamna yana da farko ba za ka sani ba sai an je hajji mai girma gwamna an taɓa cizon sha allon kafaɗa ba za ka gane ba sai an je aikin hajji babu bambanci da kowa sai ka ga mutane duk an zauna sai Allah ya ce ma mala'iku ku kalli bayina kafar su futu futu wannan ya yi wannan ya yi kowa ya zo neman yadda Allah za a tsaya a ranar arfa bayan rana ta yi zawari a kalli alƙibla a dingi zabga addu'a ana roƙon Allah a liyarin duniya da lahira har rana ta faɗi sannan a gangara a tafi muzdalifa to ba za a bar filin arfa ba sai Allah ya ba da wata sanarwa ya ce ma mala'ikun inni ushidukum ina shaida muku anni qad ghafartu lahum ni Allah na gafarta ma duk wanda ya taka filin arfa kai mamaki wanda yake da kuɗi ba zai je maka wai ka ce an baka kuɗi jali ka ja sai ne jalin kai kamata a ja'i ba ana cewa aikin hajji ya yi tsada ya kai miliyan takwas miliyan in nawa ya kai in Allah ya kai mu Allah ka kai mu ta inda muka yi zato da inda ba mu yi zato da inda muka yi tsammani da inda ba mu yi tsammani ba Ka san baka ce ba Allah ya ce in kaga mutane na yin gaba fi gaba in kaga suna yin yamma yi yamma ba a tambaya a maka أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله نعم. إن الله غفور رحيم على ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنت تقول تعالي أن تنظر وغنغرة دون أن يشير أو غنغرة الله يجب إيه. أن يكون يكون لك أبطيء كلمة كلمة أبطيء ميمي تاوى أنا نانا تاوى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك in kana so ka san waye Allah ka an kaɗe Allah sai a baka Ibrahim kana ta nuna lokaci ni kuma ana maganar Makka ba na gajiya wallahi sai ka kamar ba ka fara karatu dan ba ka taba zuwa bane kake nuna lokaci inda ka zuwa ma ka lokaci ya shiga ba wala da ka san an mun allurar soja haka nake ji malam kamar yana tafsirin ma gobe kawai in tafiya ta in je in kewaye ɗakin Allah. Eh? Wannan bi zakka ba. Mun ji ba. Allah ya wata ta da ita ba. Tafsiri ya tsaya ki. To jama'a wannan aya jiya mun fara yau ba ta karu ba. Da haka gobe za mu yi mata shaf shaf. Dan mu samu kai saboda muna so mu gama surar. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والصلاه ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أبينا مكبر يا زمري يا الله تبارك لا ولا مكبر يا الله تغفر دامنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته